This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 13 ga watan Maris shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. To mutala, ana sa ran jami'an gwamnatocin Amurka da Rasha za su gana a birnin Moscow don tattaunawa kan tsagaita wuta a yakin Rasha da Ukraine. batun yakin ukraine da rasha na ajandar taron ministocin harkokin waje na kasashen ji sabon masu arzikin masana'antu wanda ake yi a canada sannan shugaban taiwan lai cintai ya faɗi yau alhamis cewa china fa ta zurfafa take-takenta na neman yin katsa london da tasiri a wannan tsibiri mai bin tafarkin demokaradiyya To bayan labaran duniya za ku ji cewa wato a Najeriya duk da da'awar samun saukowar farashin kayayyakin masarufi 'yan kasar na cewa har yanzu ba su gani a kas ba. Sauran kayan masarufi sun sassauka iyaka gwargwadon hali amma kuma yawancin gun da ake production most especially kamar wurin su cincin haka su donut su biredi price din na nan yadda yake. haka kuma za ku ji cewa masu fashin baki kan harkokin tsaro na yaba wa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas kan yadda ta sanar da kaddamar da dakarun tsaronta to amma dai suna ganin cewa da saura ga tasirin kungiyar baya ga wannan kuma za mu kawo muku shirin mu na lafiya uwar jiki haka kuma za mu kawo muku ra'ayin azumin watan ramadan amma sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Ana sa ran jami'an gwamnatocin Amurka da Rasha za su gana a birnin Moscow don tattaunawa kan wata shawarar da Amurka ta gabatar ta tsagaita wuta a tsawon kwanaki talatin a yakin Rasha da Ukraine. Fadar shugaban Amurka ta wato Rasha ta Kremlin ta faɗi yau Alhamis cewa masu shiga tsakani na Amurka na kan hanyarsu ta zuwa Rasha. wannan ya biyo bayan wasu bayanai na ranar laraba daga fadar shugaban amurka ta white house da ke cewa manzan musamman steve witkoff zai kama hanyarsa ta zuwa moscow wasu sun kama hanyar zuwa rasha a yanzu nan da muke magana abinda shugaban amurka donald trump ya gaya ma manema labarai kenan jiya laraba ya kara da cewa kuma muna fatan za mu samu amincewar tsagaita wuta daga rasha a halin da ake ciki kuma batun yakin ukraine da rasha na ajandar taron ministocin harkokin waje na kasashen ji saban masu arzikin masana'antu wanda ake yi a canada yayin da ake kokarin cimma tsagaita wuta a wannan wato tashin hankalin tattaunawar da za a yi a birnin quebec ta biyo bayan tattaunawar amurka da ukraine wadda ta kunshi shawarar amurka ta a cimma abin da ta kira tsagaita wutar wucin gadi na tsawon kwanaki talatin wadda shugabannin ukraine suka ce a shirye suke su yi na'am da ita dole mu kama tafarkin cimma zaman lafiya wajibi ne mu kama hanyar tabbatar da tsaro a cewar shugaban ukraine volodymyr zelensky yayin jawabin da yakan yi da dare jiya laraba abu mafi muhimmanci a nan shine tasirin abokan hulɗarmu wajen tabbatar da cewa a shirye rasha take ba ta yi yaudara ba amma ta yi haƙiƙanin amincewa da batun kawo ƙarshen yaƙin shugaban taiwan lai te ya faɗi yau alhamis cewa china ta zurfafa take-takenta na neman yin katsa london da kuma daɗa tasiri a wannan tsibiri mai bin tafarkin demokaradiyya yana mai shan alwashin ɗaukar matakan dakile yunkurin china na abin da ya kira haɗe taiwan taiwan na zargin china da zafafa atisayen soji da kakaba takunkuman cinikayya da kuma daukar matakan shishigi kan tsibirin a 'yan shekarun nan don tilasta tsibirin ya amince da ikirarin china na wato zama mamallakinsa da yake da yake magana da manema labarai bayan ganawa da wasu manyan jami'an tsaro lai ya ce china na morar tsarin taiwan na demokaradiyya wajen janyo mutane da yawa jika ciki har ma da wasu kungiyoyi masu aikata manyan laifuka da wasu 'yan jarida da wasu manyan jami'an 'yan sanda na yanzu da waɗanda suka bar aiki an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan duk da rahotannin da ke bayyana cewa tsadar farashin kayayyaki ya ragu a najeriya kamar yadda manyan dillalai da kuma kamfanoni suka tabbatar ƙananan 'yan kasuwa sun ce ragin bai taka karya ya karya ba yayin da jama'ar gari ke korafin cewa har yanzu ba su gani a kas ba wakilin mu a jos ilyasu kasimu ya zagaye wasu kasuwanni inda kuma ya haɗa mana wannan rahoton kasuwar 'yan kwalli da ke jos tana cikin manyan kasuwannin kayan masarufi mafi girma a yankin arewa ta tsakiyar najeriya kamar yadda shugabannin wannan kasuwa suka shaida mini tun daga farkon shekarar nan ne dai farashin kayayyakin masarufi ya fara sauka inda aka samu ragi mai gwabi a farashin kayayyakin abinci kamar shinkafa sukari taliya fulawa madara da dai sauransu bayan kenan al'umma sun shafe kusan shekara biyu suna shan raɗaɗin tsadar kayayyakin masarufin a shekara ɗaya da suka wuce ko sama da haka an samu gaskiya hahawan kayayyaki a najeriya gaba daya duk garin da ka je da ka zo cikin kasuwa sayan shi yau gobe za ka ji ya kara to amma alhamdulillah a tafiya tana ta tafiya abubuwa suna ƙasa-ƙasa duk abin da ka sani ƙarshen commodities wanda al'umma suke amfani da shi alal haƙiƙa ya sauka gaskiya ne batun kaya ya sauka a kasuwa ya sauka a kamfani ya sauka wata hudu uku biyu baya zan ce ma throughout shekarar nan kaya sauka yake wanda ba wai ya mu ba hada sauran kayayyaki da shafi kamar kayan hatsi to amma ah, mu mun duba mun duba mun ga ne damuwar da ragin bai kai inda ya kai ba muna da labari masu shaguna da kantuna na cikin birnin jos su ma sun nuna cewa ragin da suke samu bai taka kara ya karya ba forin kaya ya sauka gaskiya kamar su taliya forin shinkafa forin gaskiya sun sauka sosai su yayin da wannan takaddama take ci al'ummar gari dai suna ta kokawa ne da rashin saukar farashin kayayyakin yadda ake faɗe. kayan abinci dai muna ji ana waka ana cewa sun sauka in ka je kasuwa kuma wasu a ce ba su sauka ba kamar siga sigan nan har ga allah ya sauka fulawan nan ya sauka sauran kayan masarufi sun sassauka iyaka gwargwadon hali amma kuma yawancin gun da ake production most especially kamar wurin su cincin haka su donut su waye da sauransu su biredi sai ka ga ina price din na nan yadda yake na kuma ziyarci wani gidan burodi domin in ji dalilin da ya sa farashin burodi bai sauka ba. farashin ta da ya ragu ina ga ɗari biyar ne ya ragu siga ba raguwa ya ba kuma leda da muke siyanta farashin ta ita hawa ma yake tunda ita leda ita ce majority karfin aiki sai ka nuna tallan wannan product ka a san ta ina product ɗin yake fitowa da main abin ma kaman kaga yeast kaga shi tashi yayi ya ninka kuɗin sa ya kai wajen so uku ma kuma shi bai sauka ba don majority ma yeast ɗin kusan ƙara mai kuɗi ake yi hauhawan farashin kayayyaki a najeriya dai wanda ya faro babu ƙaƙƙautawa tun da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi da bakan cire tallafin man fetur a shekarar 2023 jim kaɗan bayan an ratsar da shi ya jefa 'yan ƙasar cikin halin ni'yasu kuma bisa halamu har yanzu dai ba su fita ba duk da sauƙin da ake cewa yana samuwa iliyasu kasimu daga jos nigeria Ta gaida Ilyasu Kasimu yanzu kuma ga Ibrahim zai dawo da ci gaban labaran duniya. To Murtala bayan da aka kashe ɗaruruwan mutane a wajejen yankin gaba a Siriya a makon jiya mazauna wuraren na cewa kiraye-kiraye na a ɗau matakin adalci na iya bai ma gwamnatin ƙasar damar cimma natsuwa. To amma masu nazarin al'amura kuma na cewa matsalolin jin kai na ƙasar na daɗa ta rashin tsaro basan mahana wanda ke gida tare da 'ya'yansa biyu da safiyar ranar juma'a lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo wato gundumarsu ta jabale ya faɗa da harshen larabci cewa ya ce mun ifi ficewa daga gidajenmu iyalaina da kawuna da ni kuma kaina muna nan sun shiga gidanmu suka kashe kawuna da mutanen wasu iyalai biyu kuma sun wawushe gidanmu suka kuma yi barazanar fille mana kai sun kwashe komai ciki har da kuɗi da motoci shi kuwa charles lister wani manazarci a cibiyar nazarin gabas ta tsakiya ya faɗi da harshen turanci cewa a lid was, I think, quite surprisingly put on a boiling pot. Ya ce abin um, mamaki tun ma a ranar takwas ga watan Disamba aka kai a ashana kusa da wuta. Hasali ma abun al'ajibi ne da aka ɗau lokaci mai tsawo haka kafin wani abu ya faru ma'ana kafin wani abu ya zunguro duk waɗannan munanan ƙiyayya da zace-zace. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc masu fashin baki kan harkokin tsaro na yabawa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko cdao kan yadda ta sanar da kaddamar da dakarun tsaronta to amma har yanzu ana bayyana shakku kan tasirin kungiyar bayan ficewar membobin kasashe uku na kungiyar a 'yan kwanan nan kungiyar ta bayyana matakin ne a abuja babban birnin najeriya inda ta bayyana cewa tana da nufin dakile ayyukan ta'addanci da aikata laifukan kan iyaka gasar filo hashim gumel da fassarar rahoton timothy obezu daga abuja Ministan tsaron Najeriya Badar Abubakar ya sanar da fara shirin kafa rundunar soja a ranar Talata a gefen taron tsaro karo na 43 na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ko ECOWAS. Rundunar wadda ake sa ran za ta kunshi dakaru dubu biyar wani bangare ne na dabarun tsaro na yankin. Ya ce shirin na da nufin tara ma'aikata da kayan aiki don yakar ta'addanci da ke yaduwa a yankin. Ya kuma buƙaci takwarorinsa na tsaro da su yi amfani da wannan dama. tare da haɗa kai wajen yaƙi da barazanar. I am pleased to highlight the activation of the ECOWAS standby force to combat terrorism in the sub-region. The activation of this force underscores Na yi farin cikin bayyana yadda rundunar ECOWAS ta fara aiki don yaƙar ta'addanci a yankin. Kaddamar da wannan runduna tana ƙara jaddada ƙudurinmu na tunkara ta'addanci dangane da rashin tsaro da tabbatar da tsaro da tsaron 'yan ƙasa. The safety and security of our citizens. shugabannin kungiyar ta ecowas sun kuma tattauna kan ayyukan tallafa a zaman lafiya da tsaron teku a mashigin tekun gini kaddamar da rundunar ya biyo bayan rahoton da kungiyar da ke kididdigar ta'addanci ta duniya ta fitar wanda ya bayyana yankin sahel na afirka a matsayin cibiyar tsatsauran ra'ayi a duniya wanda ya kai rabin adadin mace-macen da ke da nasaba da ta'addanci a shekarar 2024 wannan ya nuna karuwar kusan sau goma idan a kwatanta da shekarar sha tara. wani mai sharhi kan harkokin tsaro Kabir adamu ya yi maraba da matakin amma ya nuna damuwarsa kan tasirinsa The last uh, detail that we know, even though that could change, is that it would have two operational bases. bayanan ƙarshe da muka sani ko da yake hakan na iya sauyawa shine samar da sansanoni uh, biyu masu aiki a cikin yankin mun san cewa samun dakaru dubu biyar kalubale ne ƙasashen da tun farko suka amince su ba da gudunmawa uku daga cikin su ba sa tare da ecowas don haka yanzu ecowas za ta waiwaya a cikin mambobinta domin ganin wanda a cikinsu zai ƙara yawan dakarun. A ƙarshen watan Janairu, Burkina Faso, Mali da Nijar sun fice da ƙungiyar ECOWAS tare da kafa wata ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Sahel bayan shafe shekara guda ana taƙaddama da ƙungiyar. Ƙasashen uku da sojoji ke jagoranta sun zargi hukumar yankin da gazawa wajen kare mambobinta yayin da ake zargin su da biyan buƙatun ƙasashen waje. Duk da ficewarsu, ECOWAS ta bayyana cewa za ta ci gaba da ƙulla hulɗar kasuwanci da tsaro da ƙasashen uku. Adam ya ce waɗannan alaƙar da ke gudana za ta iya yin amfani. Given the financial situation and then the status and, and conditions of the military contingents idan aka yi la'akari da yanayin rundunar soja a kusan dukkanin kasashen uh, zai yi matukar wahala a cimma waɗannan abubuwa ta hanyar da ba za ta ba da damar tura sojoji cikin gaggawa ba abu mai kyau shine haɗin gwiwa tsaro tsakanin ƙungiyar aes da e ecowas har yanzu um, tana nan uh, kan ɓangarori da yawa da na ƙasashen biyu muna um, fatan duk fitowar da aka yi dukkan ɓangarorin za su ga wajibcin ci gaba da shiga cikin harkokin tsaro ƙungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da boko haram da ƙungiyar isis yankin sahel sun yi amfani da rashin zaman lafiya na siyasa da ɓacin ran jama'a wajen ɗaukar ma'aikata da faɗaɗa tasirinsu yayin da kusan dukkanin ƙasashen ecowas ke fuskantar ƙalubalen tsaro a cikin gida masu lura da al'amura na kallo ko rundunar yankin za ta iya sauya matsayinta a cikin rashin haɗin kai ta gaida sarfilu hashim gumel da fasarar rahoton timothy obiezu shirin da yana zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washinton dc yanzu ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam. 性。 Ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san wannan lokacin da ake ɗauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin ɗan adam da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teɓa, hana kasala yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu. Domin tattaunawa kan wannan batu muna tare ne buɗe da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar ɗan adam likita gare ka. azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan adam kamar yadda da farko ma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya ce a yi shi aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan adam ta fannin kwakwalwa lafiyar kwakwalwa kenan da lafiyar zuciya da lafiyar cikin mutum da lafiyar garkuwar jiki duka azumi na taka rawa matuka to likita ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage sugan da ke jikin mutum azumi yana taimakawa matuka gurin rage sugan jikin dan adam da kuma daidaita shi saboda da farko dai yayin da mutum yayi sahur ya ci abinci ya sha ruwa dan zirga-zirgar da mutum yake yi na zuwa kasuwa ne na zuwa ofis ne na zuwa gurin wa'azi ne ko na zuwa makaranta wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgar duka saboda taka rawan suga ne yake jiki dan adam wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan rixley ba ko bato Allah ya ci abincin da akwai sugan kenan wato kama a ce carbohydrate kenan so da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi sosai ga da Allah subhanahu wataala ya samu yayi duka zirga-zirgar da ya kamata a ce yayi duk da dai yana yin su yana yin su karfi yana raguwa kasala yana zuwa wannan kuma yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan kamar yadda dai mutum za a ce ya sa mai ne a mota ya yi full tank so sai kuma ya zo ya dan fara zirga zirga a cikin gare su da zaran zirga zirgan nan aka yi minti talatin aka yi awa ɗaya, awa uku awa hudu to dole man nan da aka sha zai ragu so hakan shi ma dole sugan mutum ya sha a jikin shi zai fara raguwa A likitance ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya? Azumi yana matuƙar taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka. Na farko dai kamar yadda muka sani abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya saboda zuciya da jini da jijiya su guda uku nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukan jini shi din kanshi. So da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka. Uh, sosai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure haka ma kuma dehydration ko kuma in ce rashin isasshen ruwa a jikin dan adam shine babban dalilin da yasa ake samun low blood pressure so duk wanda suke cewa suna da low blood pressure kashi 90 dinsu a cikin ɗari saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su so kun ga kenan ga wanda suke da hawan jini tunda ana azumi mutum ba zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance to wannan rashin shan ruwan aka samu dehydration to wannan dehydration din tunda kuma da Musa yana causing low bp to at the same time ma yana rage a hawan jini so wannan shine na farko na biyu kuma yana matukan taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko wanda sun rabu shi biyu muna da low density lipoprotein muna da kuma high density lipoprotein sai dai kawai a nan low din shine marar kyau high din kuma shine mai kyau so kitse ne ko maiko ne wanda in ya taru a cikin dan adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya wanda ko matsalan yakan akuni yayin yayin da wannan maikon ya yawa yakan je ya makale a cikin jijiyan dan adam so yayin da jini ya zo wucewa sai wannan maikon ya hana shi wucewa da ya cancanta zamu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki amma kuma a ce akwai gantsa kuka da yawa a cikin wannan tiyo din so kun ga ruwa zai na fitowa sai da amma ba zai fito yadda ya cancanta ba kuma ko da ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsa kukan to wannan za mu iya cewa nan dattin gantsa kukan shine maikon da yake mannuwa a ta cikin jijiyan mu kamar yadda gantsa kukan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan so wannan maikon kuma yayin da ya fara taruwa ba yi komai komai akai ba to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin so da zaran ya datsar da shi kuma sai a samu condition known as atherosclerosis wannan atherosclerosis din kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din wato yayin da ya kasance an samu hawa na wannan maikon da baya da kyau a cikin dan adam sai je makale cikin jijiya ta ciki to sai hana jini wucewa so da zaran mutum kuma ya kasance yana azumi to da Allah subhanahu wataala hakan baya faruwa saboda mutum baya yawancin abincin da yake kara maikon ma in the first place kuma baya ma samu ya ci abincin da yake so ko kuma take so a lokacin da suke suke so saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba so wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam dan adam to likita ta yaya ma yin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa so azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyan kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function wannan cognitive function din nan kuma a takaice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin adam a fannin kwakwalwa da yake taimaka gurin tunanin mu gurin nutsuwan mu gurin hankalin mu gurin yanke hukuncin mu gurin shawwa kan matsaloli na yau da kullum gurin su nazari tare da sauransu haka so yanda kuma hakan yake faruwa shine ana samu wani abu shi neurogenesis neurogenesis kuma daga wadin neuro yana nufin ah, neurons kenan wannan wannan sashi ne na kwakwalwar mutum da yake gina kwakwalwar in the first place genesis kuma shine production of the neurons kenan so yayin da mutum yake azumi wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'annan production of the neurons din kuma yana taimakawa matuka sosai wurin cognitive function na biyu kuma akan samu neuroprotection wannan neuroprotection din kuma kamar da na faɗa neurons din ah, da suke gina kwakwalwa to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi suna samu su huta ba sa samu suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da baya azumi saboda yawan cece da mutum yake yi abin da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi yana samun hutu na kwakwalwa hutu na zuciya hutu na jikin shi tare da hutu na abincin da yake shi da kuma abincin da abin da yake sha kuma Shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyarsu? E tabbas akwai su, ai kamar yadda muka faɗa yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum. Saboda kamar yadda muka sani mutum yakan ci abinci akai akai. So cikin ɗan adam yana taka rawa matuƙa gurin narkar da abinci wato digestion kenan tare da fitar da abincin. To da zaran ka ɗan bar cikin ka ya samu ya ɗan huta. So ba abun mamaki bane wa'annan duka su ma functions ɗin nan za su samu su huta. Sai ga gastric lining ɗinka wato ko gut lining kenan wanda shine eh, sashin cikin mutum ta ciki so sai ganshi shi ma yana samu yana karfafawa yana kara samun hutu and uh, sai ga digestion din is faster kuma is better yayin da mutum ko da ma ya sha ruwa daga baya na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance wannan shi microflora ko microbiota wa'insu uh, bacteria ne wanda su kuma suke da kyau ko in ce positive bacteria kenan wanda ana samu su a cikin dan adam so wallahi wata rana suka yi kasa wata rana suka yi sama amma in mutum yana azumi so da Allah subhanahu wataala sai kaga sun daidaita sun yi yanda ya cancanta so wannan shi ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi sai kuma aka samu autophagy autophagy daga wato auto yana nufin automatic phagy kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin dan adam suke fitar da wa'ansu datti na jikin dan adam da baya bukata musamman da fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zufa saboda azumin da mutum yake yi akan samu irin su homeostasis tare da a lot of other very very important key factors din da alhamdulillah suke taka rawa sai sa azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a yi su abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani. To likita daga karshe wace shawara za ka ba ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa? Babu mamaki ba ne ka samu wanda gashi sun gama azumi ko in sun sha ruwa amma kuma in suka zo shan ruwan sai su je ba su da shauƙin cin abinci ko kuma ba su da shauƙin shan ruwa ko kuma wani makamancin haka. So gaskiya irin wannan shawarar da muke bayarwa inda har kasance ka faɗi ko kuma kin faɗi cikin irin waɗannan mutanen to yakan taimaka wata rana a ɗaya amfani da fruit salad inda aka samu hali. Fruit salad kuma ya haɗa da dan kayan itace haka irin kamar a zo a ce dan lemu dan ayaba su dan kankana ko su abarba in aka dan hada su wanda yake da hali ma zai iya hadawa da su grapes ko kuma apple so ko da ma duk abin da mutum Allah ya samu hali to zai dan iya haɗawa. to aka yi mixing wa'annan to yana taimakawa gurin ba mutum appetite kuma ko da mutum ya ji baya jin shauƙin sha inda ba wai amai bane zai sa shi alal misali su don Allah ya haƙuri ya dage ko kuma ta dage su ga sun sha wannan ah, saboda zai ba su appetite zai dan sa ɗanɗano kenan a takaice na farko na biyu zai dan ƙara suga a jikin mutum saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba sau dole sugan jikin shi ya yi ƙasa hakan zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan karfin fita sallah sannan ku kuma tunda yawanci daga cikin wayannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su musamman kankana to ko mutum ma baya jin shauƙin shan ruwa so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka to shi ma zai taimaka matuƙa wurin fighting dehydration din da ya samu lokacin da ke azumi so a cikin kiyayen haka kuma a dan kokarta yin haka haka ma kuma wanda ba su samun damar yin sahur so ko da wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi to shi ma zai taimaka in ya so haka idan da sallan asham can karfe 8 da rabi zuwa karfe tara alal misali to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gwada cin abinci insha Allah ta'ala to zai ji daman ko in ce zai ji ɗanɗano cin wannan abincin. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon inda za mu tattauna kan yadda mutane kamata su kula da kansu musamman a wannan lokacin. lokaci na azumi mun huta lafiya to madalla yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email Yau za mu fara da saƙon Sunusi Maɗatte da Magaram. Ya ce muna godiya ga Allah bisa yadda farashin kayan abinci ya sauka a Najeriya da Nijar. Da fatan Allah ya sa farashin kayan abinci da na masarufi har ma da na more rayuwa duk su ƙara yin faduwar bakar tasa a dukkanin kasuwannin kasashenmu na afirka ya kuma hore wa kowa abin saye sai sakon adamu rijau kuma ya ce sauya sheka daga jam'iyyar apc zuwa sdp mai hoton doki da tsohon gwamnan kaduna a nasiru yan rufayi ya yi gangar siyasar zaben 2027 ta fara kara don haka mu je zuwa kawai duk wanda ya iya allansa ya wanke sai sakon haɗin gwiwa daga suleiman alhaji bahari tare da mari kuran daga jihar da magaram a jamhuriyar niger da fatan na kira suran daidai ya ce muna jinjina wa hukumomin jihar agadas da asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya bisa yunkurin da suka yi na farfado da ilimin 'ya'yan makiyaya wannan abu ne mai kyau ya kamata su ma sauran jihohin niger su bijiro da wannan tsarin da zai taimaka sosai Tuma da kafin ku ji labarai a takaice bari mu ji tasirin azumin watan Ramadan. Sunana Uba Kasir Muhammad na zauna nan cikin garin Bauchi a wata Fatas. To alhamdulillah watan azumin Ramadana yana kuma darasa da dama musamman yadda yan suke fitowa wajen aikin alkhairi da ga yadda ake taruwa a sharuwa tare wajen ciyarwa ba da sadaka taimakawa marayu da sauransu abubuwa da yawa musamman sallan tarawih yana ba a kara mutane farin ciki muna jin daɗin wannan alhamdulillah ina kiran yan uwa da kasu gaza musamman a cikin wannan wata mai albarka wanda ba wani watan da ya fi shi a cikin watan musulunci kasu idan mutum na aiki idan kana sadaka da naira goma an wata ramadan ya shigo ka ninka shi kuma kana da naira ɗari idan kana wani aiki na alkhairi ka ninka ake so domin yawan aikin ka yawan ladan da za ka samu idan za ka samu lada ɗaya ne a wajen ramadana to idan aka shigo cikin ramadan za ka samu lada ne ninkin wannan guda ɗaya so da wani aikin alkhairi ana so mutum ya dage a kai kuma kai da gajiya domin wannan watan wata ne da wanda ba za a bari mutum ya wasa da shi domin kafin ka shiga wannan watan ba karamin alfarma bane ubangiji ke bayansa ya kawo cikin wannan wata domin da tara farashi na duniya a ce a ranar da ka shiga wannan watan ba za a iya biyan ka ba mutane da dama sun so su samu wannan lokaci allah bai kawo su ba ko kuma da allah ya kawo mu muna fata da mu dage kar mu gajiya mu wata ibada mu wata zikiri mu wata saraka da karatun alkur'ani insha allah alaikum suna na mudubu Musa mamma daga nan cikin garin Bauchi a unguwar wata Kwarkwata. Gaskiya wannan wata akwai darussa da dama wanda take koya mana. daya daga ciki shine ta koya mana haƙuri saboda mutum za ka tashi tun safe baka ci abinci ba har zuwa faduwar rana zuwa lokacin da za ka sha ruwa kuma akwai na fulfuli na sallah akwai jin karatuttuka na tafsirin alkur'ani akwai kuma shi karan kanshi karanta alkur'ani a wannan wata ta masu saurare saboda karancin lokaci kuma ba za mu ka sami damar kawo muku labarai a takaice ba ta haka nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe sannan idan allah ya kai mu can da karfe wato da dare kenan karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar wato karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da fiona dudu da ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu raza nashwan murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.